wannan muhawar da aka yi yau shine kaman yaya za a yi kaman menene relation tsakanin matasa da kaman kishin kasa ya za a yi a samu matasa waɗanda da suka tashi ma sun tashi da kishin kasa da son kasa da bautan kasa kaman ana iya cewa shine jeunesse et citoyenneté to wato muhawarar da aka yi an nuna da cewa wannan kishin kasan wajen matasa kamar abu ne wanda ake iya dasa a cikin matasa farko daga cikin iyali shine fami paske fami ita ke ba da tarbiyya in tarbiyya ta cikin iyali ta cikin wanda yaro da ya tashi wajen uwayen shi in bai samu tarbiyya daga can ba deja ana iya cewa ba a samu yadda ake so ba to na farko kenan na biyu haraka ecole lakol ita ke daukan zuwa ta idasa abun da aka soma a cikin iyali saboda akwai abubuwa da dama na bautar kasa na kishin kasa na son kasa waɗanda lakol ita ke sa su a cikin kan yara fiske yaro ya tashi daga gida an kawara ɗaya kenan yanzu na biyu sai lakol na uku kamar cikin cikin gari haka don nan ma akwai musamman ta yara su amma waton kamar abun da aka ce ana samun latti a cikin dabuwar fami fiske yau kuna gani cikin gidaje ba a bada tarbiyya yanda ya kamata yara sai su tashi sun tashi da bandanci da sace-sace da shan kwaya da miyeni don in ba a samu wannan abun na farko ba ko an ta yi lakwal ma wani lokaci banza ne paske deja yaro ya lalace da gira don na biyu lakwalkin ma wani lokaci ta taɓarɓare kuna da mushanu ga sunan suna da wata hudu shidda ba a biya su ba in sun zo so ba da karatu ba su iya ba da karatu yadda ya kamata wato abun da aka gai anan shine kamar shi mushen wanda yana nan yayi wata biyar ba a biya shi ba karatun zai ba yara ko tunani za yi can cikin gari mai butiki yana biya shi sakon sakon shinkawa ko wani abu don latti na biyu kenan yana latti na uku ma aka ce wannan abubuwa su ne aka tattauna nan ga yanzu kaka za a yi a samu gyaran huska wannan yanayi shine mutane suka ce yanzu na farko shine yanayin aiki matasa su koma ga aiki karatu tarbiyya